Salamu du petit Salamu alaikum barkanku da dawowa wannan shiri namu na Insight with Aisha. A yadda kuka sani sunana Aisha Bello ni ma'aikaciya ce a Kyakya Bits Limited. Uh, wannan mako mun zo muku da wani sabon shiri wani sabon topic um, na ponzi scheme wanda muka sani da hausa da zamba so yau ma muna tare da malam bashir gazaki zai ƙara mana haske zai ƙara mana bayani akan menene zamba ya ake gane ta me ke sa mutane ke fadawa cikinta um, da kuma yadda za mu iya gane ta da yadda kuma za mu iya bambanta ta da investment na ainihi da kamar zuba jari na ainihi na wanda ba ta zamba ba to um, ga muga malam bashir yanzu za mu saurare shi mu ji abin da zai gaya mana sannu da zuwa malam bashir assalamu alaikum jama'a mu da warhaka sunana bashir ga zaki ina farin ciki da ƙara dawowa cikin wannan shiri mai albarka mai suna Inside with Aisha. Uh, alhamdulillah wannan topic ne wanda ya shafi mutane da yawa saboda mutane da yawa sun fada cikin wannan tarko da dama wasu sukan iya fitowa su su fada wasu kuma ba sa ma ya fitowa su faɗa saboda suna ganin kamar abun kunya ne sannan kuma mutane da yawa sun daɗe suna fitar da dabaru kala-kala na yadda za su yaudari mutane wanda kuma har gobe ba a daina ba to gaskiya wannan topic ne mai mahimmanci topic na ponzi scheme insha Allah kamar yadda mai gabatarwan ta yi bayani za mu yi bayani filla-filla yadda mutum zai gane ponzi scheme da kuma yadda mutum zai bambance shi da zuba jari na asali na ainihi da kuma yadda mutum zai kare kanshi daga wannan dabarbaru na mai wadaran mutane to um, mun gode malam bashir don Allah um, a mana bayani menene ponzi scheme menene zamba a yi mana gamsasshen bayani to shi ponzi scheme sunan wani mutumi ne dan kasar amurka wanda ake cewa mai charles ponzi da sunan shi ne aka yi amfani aka sama wannan abin amma kuma abin ya jima yana faruwa tun kafin zuwan shi amma dai abin ya zo ya samu suna ne sanadiyan shi nashi da yi ya fi nauyi ko kuma ya fi na magabatan shi tsanani da kuma yaudaran mutane da aka yi nashi ya fi yawa a abin ya fara ne tun shekara 1806 sannan kuma shi da na charles ponzi din ya zo ya yi suna sosai na shi ya fara ne na alif da dubu 1960 wato 1960 kenan mhm. a kasar amurka to shi ponzi scheme kamar yadda mai gabatarwan ta yi bayani zamba ne cikin aminci me ake cewa zamba ne cikin aminci za a zo a kawo ma harka ne a ce ma sabiyar ka ci goma ba da talatin ka ci mashin a zo za a nuna ma abin da za ka yi ingantacce ne kuma a halin gaskiya ba hakan abin take ba za a nuna ma ai kasuwanci ne za a yi a halin gaskiya kuma abin ba haka take ba sannan kuma masu yin abin a farko ba a taɓa ganewa e shi nan yaudara suke yi saboda yadda za su gabatar da kansu yadda za su nuna muku abin su nuna muku cewa e abin lalle fa yana yi saboda e a farko abin zai yi aiki wanda suka fara zubawa za su samu abin da zai ci gaba da tafiya zai ci gaba da tafiya har a zo ranar da abin zai zo ya karye sannan kuma mutane su gane e wannan fa abin ashe ba ingantaccen abu ba ne wannan abin fa ashe yaudara ne akalla dai shi ponzi scheme yana maganan zamba ne cikin aminci a zo a yaudare ka ka zo ka zuba jarinka abin da ba shi ne ba mun gode malam bashir da wannan bayani nima na ƙara ƙaruwa kan wannan dan abin da ka faɗi yanzu amma ya ake yi mutane suke faɗawa cikin irin wannan abu atu wannan tambaya ne mai muhimmanci yawancin mutane suna faɗawa cikin zamba saboda saboda abin da ake cewa grid sannan kuma da jahilci yawa grid yana, yana nufin son zuciya saboda idan ba son zuciya ba wanda ya zo ya ce ma ka ba da biyar ka ci goma ko kuma ka ba da talatin ka ci mashin ko kuma ka sa dubu ɗaya ka samu dubu goma ai kai ma abin da ya kamata ka fara za ka ce to wannan mutumin kuɗin nan daga ina zai same shi ka gan dai ba son zuciya ba wanda zai ce ma ka kawo kaza a baka ninkin ba ninki kai ma in dai za ka ma kanka adalci abin da za ka fara tambaya shine to wannan kuɗin nan daga ina shi zai samu in kuɗin nan da gaske ne to shi mai sa bare ci gaba da yin abun bai ci gaba da yin abun har shi ya zo yawa so akwai son zuciya gaskiya sannan kuma akwai jahilci mai sa na ce akwai jahilci wani abun za a zo a nuna ma cewa ai gashi gashi gashi gashi a tsara ka ai amfani da jahilcinka mm. dai ba kana da fahimta sosai ba ka fahimci yanayin ya harkan kasuwanci yake mm. ya ake tafiyar da tattalin arziki na ƙasa ya ake juya kuɗi wani abin amma bayani haka za a yi saurin gamsar da kai isa na ce akwai son zuciya sannan kuma akwai jahilci wannan su ne makasudin abubuwan da suke sa mutane suke fadawa cikin tarkon masu yaudaran mutane hmm. kasa na tunani ma akwai sanda aka taba zuwa aka yi mantallan tallan wani aka ce an kasa dubu ɗari duk wata za a baka dubu hamsin bayan shekara sai a maida maka uwar kuɗinka but ai daga jin wannan kasancewa eh um, ba abu ne na gaskiya ba abu ne mai daurewa ba haka ne hmm. tabbas To yanzu ya ake gane zamba? Wasu alamomi ne wasu abubuwa kake gani ka gane cewa a'a wannan zamba ce a'a wannan zuba jari ne na ainihi wanne ya ake gane su ake bambanta su yawa akwai abubuwa da dama wanda suke nuna cewa abin nan fa zamba ne ba abu bane ingantacce na farko dai riba matuƙa mai yawa sosai ko mm. kuma ce za a baka riba ninkin ba ninki mm. a nuna cewa za a baka riba ninkin ba ninki shine alama na farko da zai nuna ma cewa wannan abun fa zamba ne fa ba abun ba harka na kasuwanci ingantacciya ba saboda kamar mutum ya zo ya ce ma ka da kamar da kika kawo misali wanda ya taba faruwa da ke Allah ya kiyaye gaba mm. mutum ya saka dubu ɗari a dinga bashi dubu hamsin hamsin dubu wata mm. ka saka dubu ɗari an ce za a baka dubu hamsin hamsin dubu wata a wata biyu fa ka mayar da uwar kuɗin ka kenan sannan kuma ka za a ci gaba da baka sannan kuma dubu hamsin fa yana nufin kashi hamsin kenan na cikin kuɗin da ka bayar to ni irin sana'a yau wa ROI kenan da muka yi bayani a can baya so idan kai ka tambayi kanka wani irin sana'a mutum zai yi ya mm. karɓi naka dubu ɗarin ya ƙara karɓan na wani dubu ɗarin ya ƙara karɓan na wancan wani irin sana'a ne da gaske wanda za a dinga samun riban dubu hamsin ana ba da riba sannan kuma duk wanda zai baka riban dubu hamsin a dubu ɗari mm. to shi ma ai ya samu wani abu ya aji kafin ya baka wannan dubu hamsin ɗin ba iya dubu hamsin ɗin kaɗai kenan aka samu wani dai abun da gaske ne na biyu kuma abin daga farko yakan ɗorewa mm. yau za a baka dubu hamsin ɗin watan ya ƙara zagayowa za a baka dubu hamsin ɗin wata wani watan ya ƙara zagayowa za a ƙara baka dubu hamsin ɗin wato ana cewa akwai consistent return on investment kenan a farko za a dinga baka mm. shi kuma zuba jari ingantacciya wani lokaci inda business ɗin gaske za a yi inda harkan gaske ne da ka samu wannan watan an samu riba wani wata ba a samu riba ba haka abin zai dinga zuwa yau fari gobe tsumma yau fari gobe tsumma amma kuma duk wanda za a ce yau da gaske gobe a baka garanti da a ce ma tabbas lallin lallai za ka samu kai ma ka san akwai alamun ayan tambaya falanta na irin wannan kasa ta mu yau an ce abu kaza gobe an ce abu kaza harkar rashin tsaro yau kasuwanci na tafiya gobe baya tafiya so duk wanda ya ce zai dinga baka riba akai akai kai ma ka san akwai matsala abu na gaba kuma za ka samu su masu yin wannan harkan ba su da rajista mm. da, da hukumomin gwamnati mhm. za ka samu idan ka duba hukuma na farko dai wanda take, take kula da al'amuran investment wato zuba jari a ƙasar nigeria a nan ita ce securities and exchange commission wato sec kenan mm. yawanci suna da manhaja yadda ake iya zuwa a duba idan kamfani suka ce muku sun rajista da su mutum zai iya zuwa ya duba okay. saboda akwai abin da wasu kamfanoni suke saboda a kodayaushe suna fitar da dabaru kala-kala okay. rajista da cac baya, baya baya tabbatar da cewa wannan ba mai wadara ba ne saboda su cac su kawai suna baka dama ka yi rajista ne zama kamfaninka ta zama ta zama rajista an san da ita mm. ba tana nuna cewa kamfanin ka ingantacciya ba ne isa wasu zaka ga idan za su ce ma ai ya registered with CAC sai ka ga an mm. kawo ma certificate na CAC wato corporate affairs commission kenan an nuna mm. ma wannan baya tabbatarwa da cewa eh wannan fa ingantacciya ce isa duk wani abin da aka ce ma investment in ba irin ire-iren su peer to peer investment ba wanda da aka samu su fintech ne wato financial technology suke wanda su rajista cbn ne take musu rajista da sauran hmm. abubuwa da aka samu duk wani investment company da aka samu suna na rajista da corporate affairs eh, sorry da securities and exchange commission wato sec kenan hmm. sannan kuma da aka samu yawanci ba za taɓa faɗa ma ainihi wani irin sana'a za a yi da kuɗin kan ba hmm. za ta ma kulukulu za a ce ma ai abu kaza ne za a yi ko kuma abu kaza ne za a yi ba za taɓa faɗa ma da tabbas ga irin sana'an da za a yi ba saboda duk wani ingantacciyar abu da za a yi ingantaccen harka za a ma bayani za a ce ma abun nan kuɗin nan da aka kafa abu kaza za a yi sannan abu kaza nan da za a yi iya tsawon lokaci kaza za a yi mm. ga yanayin samun ga yanayin rashin samun mm. ga haɗarin da yake ciki sannan kuma ga sauran abubuwa mm. sannan kuma abu na gaba da yake kara sakawa a gane cewa shine aka samu yawanci harkar rubuce-rubuce suna gudun abun babu wani mm. tangible agreement da za a yi saboda in wani abu ya taso ba za ku iya zuwa ku je ku kama su ba ba za ku iya zuwa mm. kotu ba sannan kuma wajen wajen su karbi kuɗin ku wajen karban kuɗin ku da ka ga ana kama kame me kama kame za ka samu ba da registered Eh, corporate account suke karban kuɗin ba yawanci mm. aka samu yawanci da agent agent ɗinsu da suke amfani su ne mm. za su dinga karban kuɗin mutanen saboda yawanci kuɗin da ya shiga corporate account akan iya a tracing a samu asalin shi duk da dai mm. hakan dai baya bada garanti cewa kuɗin kan zai dawo daga baya amma kuma sukan sukan guje ma irin wannan abun so wa'ana a takaice dai su ne eh, dalilai ko kuma alamomi da ake gane ponzi scheme wato zamba kenan gode kwarai sai tambayar mu ta gaba um, yadda mutum zai kare kanshi daga 'yan zamba alhamdulillah kamar yadda na yi bayani nake ce abin da ya sa mutane suke fadawa cikin zamba akwai san zuciya sannan kuma akwai jahilci mm. na farko abin da mutum zai fara kare kanshi shine ka nemi ilimi akan harkan kasuwanci duk abin da kake so ka yi akwai haƙƙin ka sanya za ka yi abin mm. saboda ko da harkan addini ne ma ba za ka bauta ma Allah ba baka san shi ba to haka shi ma wannan abin ba za ka yi abin da baka sani ba in kai mm. abin da baka sani ba yana nuna cewa duk wani abu zai iya faruwa da kai kenan sannan kuma abin da baka da ilimi akai dole za a iya iya a yaudare ka to kaga idan ka nemi ilimi idan mutum ya zo ya ce eh, ka sa biyar ka ci goma ka san wannan abun ba mai yiwuwa ba ne ko kuma mm. mutum ya ce zai dinga biyan ka riba kaza duk wata kaza ko kuma mutum ya ce ma a'a ai garanti kaza ne mm. kai ma ka san a naka dai abun nan ba mai yiwuwa ba ne sannan kuma mutane su rage san zuciya mm. wannan ka samu ku yana da ilimin amma kuma san zuciya <laughs> idan aka ce mai abun sai ka ga abun ya zo yana ganin ka ya rufe eh, mai ido wannan abun fa ba zan yi tunda mm. ayi idan yayi ai ya abun wani ma ya shiga an biya shi wani ma ya shiga an biya shi yawwa <laughs> kamar da muka yi bayani a farko shine abun yanda yake operating shine wanda suka fara shiga mm. su akan biya su har zuwa tsawon wani lokaci saboda abin kamar pyramid scheme yake aiki mai pyramid scheme yake nufi mm. shine wanda suka fara shiga idan an zo wasu daga baya su suna ƙara zuwa rasu shiga kudaden da ake karba su ake ƙara karba a dinga biyan na farkon so shi sa daga baya idan abun ya zo ya tsaya ba a samun wanda ake kara karban kudin su sai abun ya zo ya kare ko kuma wani lokaci da ka samu wanda suka shigan za a dinga ce musu a'a idan naka kara hakuri zaka kara jira har mm. zuwa na tsawon wani lokaci riban kan zai ku haka ko mm. kuma a fara muku alƙawarin a cewa ai akwai ko zaka ci gida ko zaka ci mota ko kuma za a mm. fitar da ku vacation wani kasa a ji yawon bude ido <laughs> so idan mutum ya nemi ilimi kuma ya cire son zuciya to zai wuya mutum ya fada cikin tarkon yan zamba gaskiya mun gode kwarai sai tambayar mu ta ƙarshe ita ce yaya mutum zai gane ingantacciyar kasuwanci na'am alhamdulillah kamar yadda muka ba da alamomin yadda ake gane wanda ba ingantattu ba mm. idan mutum ya juya su nan ne zai iya gane to wanne ne ingantacce mm. idan mutum ya zo ya ce ma ka zo ka zuba jari abu na farko da za ka tambaye shi shine kamfanin kun an yi rajista idan an yi mm. rajista mutum ya ce ma a eh, sai ka karba mm. abun ya zo da sauki na farko idan ka tabbatar ya rajista da CAC za ka ga sunan kamfanin shi a shafin CAC mm. sannan kuma sai ka je can Security and Exchange Commission portal su ma sai ka je ka duba idan mutum ka je ka duba to za zaka samu a eh, wannan tabbas mutum ya rajista sannan kuma za ka samu ingantacciyar harka ka samu suna da suna da ofishoshi a zahiri yawanci irin wancan za ka samu ba su da ofishoshi a zahiri saboda suna zuwa wani lokaci ne ma an akwai ofis za su je su dan yi su yi hayan wasu shaguna ko kuma wasu mm. ofis wanda in abu ya zo ya lalace za su kulle su tafi dama ba su da mm, asara mm. so yawanci za ka samu ingantaccen harka za ka samu suna da ofishoshi sannan kuma abu na biyu za ka samu su bara su ma alkawarin abin da barasu ya su iya cikawa saboda abun nan sun karbi kuɗin ka ne za su yi harka su ma a harkan nan da za su yi ne fa za su samu riba sannan a riban nan da za su samu ne zai dinga ci gaba da rike su a cikin harkan da suke yi su samu riban da za su biya ma ma'aikatansu su biya haya su biya harajin gwamnati su biya abubuwa mm. su kaga dole dama in dai abu ingantacce ne wanda mutum shi ma ya san a ciki ne zai ci ya sha a mm. ciki ne zai biya ma'aikatan shi a ciki ne zai biya haraji zai biya kudin wata zai biya kudin haya mm. ka san cewa eh idan mutum ya ce ma sa, sa goma ka samu naira biyu e ka tabbata cewa idan ya idan ya yi hakan abin da zai samu din eh, idan ya biya kan zai samu abin da shi ma zai samu ya sustainin kanshi a cikin harkan kasuwancin sannan kuma abu na gaba za ka samu ingantacciyar harka ba a nuna ma cewa abin eh, oya-oya ne ka zo ka yi maza-maza bara ka ga akwai wannan wannan anxiety din ba bara dinga tilasta ka ka zo kai ko kuma ra ka rasa ba aka samu abin da in ingantacce ne bara zuwa dinga takura ma ana ci idan ba ka yi zai wuce mm. ba ka idan ba yi ba zai wuce saboda duk abin da na ingantacciya ne aka samu sun jima suna yi mm. kaga alal misali kamar kiyakiya kwanaki da muka yi bayani kaga kiyakiya sun fi shekara shida suna yi mm. faɗa mun wani wani yan ponzi scheme ne suka yi tsawon wannan lokacin aka samu babu ai zaka samu shekara ɗaya biyu ya ma gama tsanani kenan wasu wata shida wata uku da ka samu abin ya kare so idan ka samu idan ka ga kamfani sun jima suna yin abu to za ka tabbatar cewa fa eh wannan ba mai wadara ba ne eh wannan lallai suna yin harkan nan ne da gaske za ka samu suna da ma'aikatan gaske suna da ofishoshi a zahiri sannan kuma bayan bayan ba su ma alkawarin abin da ba su iya cika ba bayan suna da ofishoshi a zahiri bayan kuma suna nan rajista za ka samu ko da baka yi ba ba za su dinga sama tsoron ai idan baka yi ba za ka misin ai idan baka yi ba za ka misin saboda sun san cewa eh abin nan fa ingantacciya ne idan baka yi ba ma za a samu wanda zai zo yi a takaice dai wa'annan su ne yadda ake gane wani harka ce ta gaske wanne ne kuma yan buge yan zamba to mun gode kwarai malam bashir da wannan bayani ni ma na karu sosai yau ga wannan bayanan da kai mana to alhamdulillah <laughs> mun gode kwarai to da wannan muka zo ƙarshen wannan topic ɗin na wannan mako na ponzi scheme wato um, watka wanda ake ce mazamba kenan da hausa to insha Allahu zuwa wani sati mai zuwa za mu zo muku da wani sabon shiri na um, na abubuwan kasuwanci da yadda kake ƙara ganewa za mu ƙara muku bayani akan abubuwa da ilimomi na wayarwa akan investment da abubuwa. Ni ce taku a kullun Aisha daga Kiakea Bits Limited. Na gode kwarai da sauraron mu. Bye bye.